Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da kuma sittin. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar muta VOA Africa akan mita da biyar a zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kuma si. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a wannan safiyar ta talata uku ga watan Disamban shekara ta da goma sha tara. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai. To Murtala barka da dare. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji a kan kasashen Argentina da Brazil. Sannan wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Siriya sun kashe akalla mutane ashirin. Tumarin Lahafis kada ka yi nisa bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa kungiyar manyan ma'aikatan gwamnatin Najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta akan ɗimbin basukan da gwamnatin ƙasar ke ciyowa daga ƙasashen ƙetare. ya kamata su duba wannan koke su gani saboda waɗannan kudade da ake magana kudade ne masu yawa Majalisar Wakilai ta Najeriya ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da cike gurbin mukamin shugaban masu rinjayenta ba. Wata ɗaya bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen wanda ke kan mukamin Alhassan Ado Doguwa. dole ne a yi zaɓe maza maza akan wannan kujera a mai da wani akan wannan gulbi saboda ba zai yiwu ba a zauna ana mulki demokradiyya a ce ga wani kujera ba ta nan ajiye ma wani don ba abin gado ba ne. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Wannan abu da ba zai kare ba saboda suna so su yi abin da suke so ne. Shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai yayin da yake barin fadar White House yana nufin binciken tsige shi da 'yan jam'iyyar Democrat suke yi. yayin da 'yan democrats za su fara sauraron bahasi kan rubuta kudirin dokar tsige shugaba trump ranar laraba da yawa daga cikin shugabannin kungiyar tsaro ta nato suna sane da irin kalubale da shugaba trump yake fuskanta a gida na tsige shi sauraron bahasin tsigewa yana cin lokaci da ya kamata a yi wa al'umma aiki sosai ga shugaban kasa da kuma hadimansa na kusa a cewar gary smith Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil. Yana zargin waɗannan ƙasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kudaden su Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan karafa ƙarafa da ake shigo da su daga ƙasashen kudancin Amurka da ya bawa jami'an ƙasashen mamaki. Brazil da Argentina sun jagoranci gagarumin rage darajar kudaden kasashen nasu wanda yake cutar da manomanmu don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan mayar da haraji kan karafa da ake shigo da su Amurka daga waɗannan ƙasashe shugaba Trump ya rubuta. waɗannan ƙasashe guda biyu da ke kudancin nahiyar amurka suna cikin rukunin ƙasashe da shugaba trump ya cire su daga wannan haraji a cikin watan maris na shekarar 2018 bayan da suka amince da adadin abin da za su ringa shigo da shi a cikin wata sanarwa da gwamnatin brazil ta fitar ta ce tuni ta fara tattaunawa da hukumomi a washington Wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Siriya da ake zargin gwamnatin Siriya da Turkiyya ne suka kai sun kashe akalla mutane ashirin a cewar wasu masu kare haƙƙin ɗan adam. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce tana tsammanin gwamnatin Syria ta kai ɗaya daga cikin hare-haren ta jiragen saman da ya auna wata mashahuriyar kasuwa a wani ƙauye da 'yan tawaye suke rike da shi mai suna Ma'arit Al-Numan da ke arewa maso yammacin ƙasar jiya Litinin. Kana ya kashe fararen hula goma sha uku. ministan tsaron siriya ya ce bayanai da suka samu daga masu kai daukin gaggawa da suka hada da adadi gaba daya na fararen hula tara ne suka mutu an kashe mutane da dama a kasuwa ta biyu da take kusa da ƙauyen sarakeb da ita ma aka kai wa har haren ta jiragen sama a cewar masu kare haƙƙin ɗan adam yanzu haka dai yankin arewa maso yammacin siriya kadai wani babban yanki ne da 'yan tawayen siriya suke rike da shi bayan sama da shekaru takwas da ake ta gwabza yakin basasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce, Amurka har yanzu tana ci gaba da yaƙi da sauyin yanayi duk da shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka daga cikin yarjejeniyar Paris ta 2015. Pelosi tana jagoranta wakilai 'yan jam'iyyar Democrat zuwa taron sauyin yanayi na kwanaki goma a birnin Madrid. Kana kuma ta ce tana so ta nuna cewa zuwansu yana nufin har yanzu Amurka ba ta juya baya akan wannan babbar barazana ga rayuwar ɗan adam ba. Ta shaidawa taron cewa Amurka za ta amfana da shawo kan matsalar canjin yanayi. Everything in nature is connected. Duk abin da ya shafi halittu da yanayi suna tafiya ne hannu kafaɗa da kafaɗa, sabili da haka batun ya zama wata ƙalubalen tsaro idan aka fara ga sa a kan filaye da albarkatun ƙasa da sauransu, sabili da haka batun ya shafi komai babu kuma inda yake da sarƙaƙiya kamar ƙasashen da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi. Pelosi ta ce kwamitin majalisar wakilan Amurka kwamitocin majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat suke jagoranta da dama suna aiki akan wasu bangarori daban-daban da zai iya samar da wani tsari na sauyin yanayi. Wannan matakin shirin na sauyin yanayi zai zama wata babbar dama da za mu saka hannun jari na samar da makamashi mai tsafta a tattalin arziki a cewar Pelosi. shugaba trump ya kira dumamar yanayi a duniya da china ta shirya shi da karya ne kana kuma ya ce yarjejeniyar da aka saka wa hannu a birnin paris ta 2015 za ta iya yi wa tattalin arzikin amurka illa a halin da ake ciki kuma miliyoyin mutane a kudanci da gabashin afirka na fuskantar karancin abinci da sauyin yanayi ya haddasa wanda rabin yara ne a cewar kungiyar ba da agaji ta save the children yankunan sun fuskanci gagaruma a guguwa mai karfi da ambaliyar ruwa da kuma fari a cikin 'yan watanni da suka gabata yayin da masana kimiyya suka ce ɗumamar yanayi da aka samu da sauri na sauran ɓangarori na duniya mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da idai ta yi kace-kace da kasar mozambique a watan maris ta kashe mutane sama da dubu ɗaya da ɗari uku guguwar da ke tafa da ruwa mai ƙarfi ta shafe ƙauyuka da dama ta kuma cika birane da ruwa makil yayin da manoma suna ganin amfanin gonarsu da dabbobinsu suna salwanta. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. madalla ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta akan ɗimin basukan da gwamnatin ƙasar ke ciyowa musamman daga ƙasashen ƙetare da yanzu adadinsu ya kai fiye da dala amurka biliyan 81 da kuma miliyan 27 wakilin mu a lagos eh, babangida jibril ya aiko mana da wannan rahoton wani rahoto da hukumar da ke kula da basuka a najeriya ta fitar ya nuna cewa ana bin gwamnatin najeriya zan zurutun kuɗi haddar amurka biliyan da 81.27 a ƙarshen watan maris na bana a cewar shugaban kungiyar comrade bobai kai gama wannan tilin bashin da ake bin gwamnatin najeriya ba zai haifai wa gwamnatin da kuma al'ummar ƙasar ɗaya mai ido ba domin kuwa yanzu haka akasarin kasafin kuɗin najeriya ana ware su ne domin biyan kudaden basuka da ake bin najeriya to sai dai kuma a yanda ake kukan cewa wannan bashi ya yawa yanzu haka dai gwamnatin tarayya na neman wasu basussukan da kasashen waje musamman bankin duniya inda take neman dala biliyan uku domin sakawa a bangaren wutar lantarki bayan kuma wasu dala biliyan biyar da gwamnatin ke nema daga kasar china domin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo a sassa daban-daban na kasar dr dauda muhammad kwantago gora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a najeriya kuma ya yi min karin haske game da wannan dimbin bashi da gwamnatin najeriya ke ci shi bashi kamar yadda aka sani yana da nashi matsaloli haka kuma yana da nashi bangare da za a ce yana da amfani a ma'ana shine cin bashi yana da ka'ida na farko shine mutum ko kuma ƙasa ko mutum ko kungiya ko ma waye zai ci bashi ya zama yana da hanyar biya ba tare da ya tagayyar ba ilimin wa'adi ya yi shi wannan bashin da ake karba ka gani in ka lura su daga bangaren gwamnati suna maganan cewa can inda aka fito akwai manyan abubuwa na da za su kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa kamar samar da hanyoyi da ruwan sha da wutar lantarki waɗanda gwamnati gwamnatocin baya ba su yi ba to kuma idan ka lura shi tattalin arzikin najeriya ya ta'allaka ne akan man fetur wanda shi ko man fetur nan kamar yadda ake ta bayani ya da matsala saboda wanda ke da mai din ba shi ke yanke farashin shi ba to duk lokacin da farashin ya sauka sai ka ga cewa a kudin shiga gwamnati ba ta da tun kudin shiga a nan kuma ka ba za ta iya gudanar da ayyukan yau da kullum ba da kuma ayyukan ci gaban kasa to ina jin wannan yake sa gwamnati sai ta ci bashi yanzu haka dai 'yan najeriya na ci gaba da bayyana fargabansu game da yarda gwamnatin najeriya za ta iya biyan waɗannan kuɗaɗe da take cin bashi daga kasashen ƙetare da kuma hukumomi na kasa da kasa abin da yasa na sake tambayar dr dauda muhammad kwantagora ta yarda gwamnati za ta biya irin waɗannan kuɗaɗe. to wannan bashin duk da ake ta lissafi abin damuwa shine shin gwamnati za ta iya biya ko ba wannan gwamnatin ba saboda bashin an ciyo shi ne da sunan kasar to kaga damuwan da ake nunawa eh wayanda suke nuna wannan damuwa akwai abin auna a ciki kamata a ce su hukumomin da suke da hurumin a tantance wannan bashin da tsara yadda za a yi a biya ya kamata su duba wannan koke su gani saboda wayannan kudade da ake magana kudade ne masu yawa to bayan kudaden kuma ya kamata a bibiya a gani shin wani ayyuka aka yi da su wanda idan ayyukan da aka yi da wayannan bashin zai sa ci gaba ba za a buƙaci wayannan ayyukan ba saboda haka duk kudaden shigan da za a samu a nan gaba zai zama ne na biyan wannan bashin ne. Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos. Na ji wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. gida Jibril wata ɗaya kenan da Majalisar Wakilai ta Najeriya take gudanar da ayyukanta alhali ba ta da ɗaya daga cikin shugabanninta wato shugaban masu rinjaye na majalisar tun sa'ad da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen wanda ke kan mukamin alhassan ado doguwa to ko yaya masu ruwa da zagi ke kallon wannan lamarin madina dauda ta je ta bakin ɗaya daga cikin 'yan majalisar na jam'iyyar apc mai rinjaye shehu muhammad wamban koko a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga abuja a matsayin yan majalisu yan jam'iyyar apc muna goyon baya jam'iyyar mu ta apc muna goyon baya shugabancin femi bajabe wannan speaker saboda mun ga inda ya sa gaba mun yarda da shugabancin shi mun amince da abubuwan da ke faruwa al'ummar kasan da yake so to yanzu kana shugaban yan majalisar wakilai na apc da suka shigo sama da 200 da wani abu ka shugabanta a majalisar nan sama da 200 da wajen ko 60 sababbi yan majalisun ku 245 kwarai da gaske kuma yau sai aka ce ba ku da shugaba mai jagorantar ku a shugaban mai rinjaye a majalisar wakilai muna da shugaba mai rinjaye kwarai da gaske a to ina yake tun da an cire shi femi bajabiya mila shine shugaban kakaki na majalisa to ina shugaban masu rinjaye shugaban masu rinjaye a dodogwa ban so na shiga cikin wannan maganin ba amma tun da kin fara barin ga miki da abin ne to ai kana shugabantan APC a wurin a barin na baki abin ne yake ba za ka zama shugaban masu rinjaye ba sai kana dan majalisa to yanzu kuma yanayi na zaɓe ga kotu ta faɗa ta ce ba dan majalisa ba ne lallai ba abin da za mu faɗa tun da kotu ta yi amma kuma an ce za a sake zabe kuma muna kyautata zaton da ikon Allah zai sake cin zaɓe shi kuma zai dawo wannan kujera tana nan aje su mun amince akan ya zo ya yi kuma da ikon Allah zai dawo ya ci gaba in kin ga bai dawo ya ci gaba to bai ci zaɓe kuma ba fatan haka muna fata ya ci zaɓe kuma ya zo ya ci gaba da abin shi insha Allah sai kuka aje mai to kundin tsarin mulki ya yadda ku aje mai wannan abu ne na cikin gida ba maganar kundin tsarin mulki muna dokokin da zamu yi a cikin majalisu inda abun yake ita majalisa constitution na ƙasa ya yadda ta yi tsarin ta na cikin gida abin da muka yi kenan kuma shi muka amince kuma mu ci gaba da haka. To ko shirin cikin gida ko yi wa doka karan tsaye lauya mai zaman kansa kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa Yusha'u Waziri Mamman ya ce akwai abin dubawa a matsayin da majalisar ta ɗauka. wannan kudin tsarin mulkin najeriya bayanin da ya yi shine dama dole in haka ya zaɓe a mayar da wani in wani baya nan ko wani dalili ya sa misali ko aka cire shi ko kuma jama'ansa suka ce ba su son sa suka mai da shi gida ko kuma allah ikonsa kwanansa ta kare ko kuma kotu ta cire shi to dole ne a yi zaɓe maza maza akan wannan kujerar a mai da wani akan wannan gulbin saboda ba zai yiwu ba a zauna ana mulki demokradiyya a ce ga wani kujera ba ta nan haje ma wani don ba abin gado ba ne abu ne wanda ake bin kundin tsarin mulki duk abin da aka yi kawai a yi shi kama ta kare yadda kundin tsarin mulkin najeriya ta nada kenan abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala zaben kananan hukumomin tudun wada da doguwa a jihar kano Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi, wato a Washington DC. ranar uku ga watan disamban kowace shekara rana ce da majalisar tsinkin duniya ta ware a matsayin ranar kulawa da waɗanda allah ya jarabta da nakasa kama daga guragu makafi kurame da kutare a kasarin irin waɗannan mutane da Allah jarabta da waɗannan matsaloli na nakasa dai kan dogara ne ka a kan barace-barace wajen gudanar da harkokin rayuwarsu saboda karancin abin hannu ko kuma rashin samu da mawayar sana'a an kirkiro wannan ranar ne don tabbatar da jama'a kan yadda su dinga ma'amala da irin waɗannan mutane da Allah jarabta sai dai ba kasafai akan samu haka a tsakanin al'umma ba hakan dai ma ya sa nazarci shugabannin kungiyoyin waɗannan mutane da Allah ya jarabta wanda kuma na tambaye su game da yadda al'amura suke gare su kama abin da wasu suke cewa sunana Ahmadu Umar daidai kungiya na kasa na rashin jihar Borno chairman a farko dama abin da muna nema a wajen gwamnati a jina mana waje jama'a a doka ma'aikata jama'a mu masu kasa su roka aiki su yi aikin su to sai a biyo mu a mu na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya domin jin cikakken wannan rahoton. Yanzu agogonmu na cewa karfe 12 da minti 17 na dare ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. To su ai tarayya sun san da in an yi zaɓe ba cikin eh, kalkashin sayani kin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai makon electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zaɓe. To abu ne mu ke tare da mutane wanda sai baka san menene an manuwarsu ba yani kai ka ce ga abin da an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka ba wai sai an sake yin wani wannan haba mutum da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakaninka da wangakin naka. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sado mu da kowane sabon shiri na tsaka mai wuya. Dawowar tsohon prime minister Jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu a gida daga dogon zaman gudun hijirar da ya yi a kasashen ƙetare ya kara wa siyasar niger ɗin da kuma batun zaɓe mai zuwa na shekarar 2021 armashi. Ha kuma ko ba a faɗa ba an san cewa dawowar tashi ta kara karfafa gwiwar 'ya'yan jam'iyyarsa ta lumana wanda ko lokacin da hama baya kasar ma karfi imaninsu game da tasirin sa harkar siyasar yau da kullum ta kasar bai ragu ba to sai dai kamar yadda watakila kuka sani yanzu haka hamman yana can gidan yari zaune inda aka jefa shi bayan dawowar tashi to ko wannan ya razana su 'ya'yan jam'iyyar lumana da ma sauran masu ra'ayin siyasar nijar alhaji muhammad lauli ne daga maradi kakakin mutum yan lumana wannan mu gare mu abin alfahari ne saboda mu abin da muke guri abin da muke fata kamar yadda muka taba tsaye da takarar sa excellence Hamma Ahmad a 2007 ya mu alƙawari ya ce mu tunda kun tsaye da dan takara zanzu kuma Hamma Ahmad ya zo wannan mazakuta ce mai muhimmanci karo na biyu yanzu mun tsaye da shi dan takara na shekarar nan ta 2021 wanda shine dan takarar motar FR Lumana kuma ya sake bayyana ta mu kuna ji lokacin da muka yi abin nan ne eh ya sake da mu kun gani ta kawo watsa labaru inda ya ce tabbatun da mun tsaye shi dan takara zai zo Nijar insha Allah a matsayin shi na dan takara dan haka kuma ya cika ya mutum FA lumana alkawari na dawo shi tafiyar nan tun da sanin sanarsa amma Muhammadu bayanan babu abin da ta kasa kullun cikin shirye-shirye muke kullun mutanen mu dotsawa ake na siyasa bisa kan ka'idoji sauransu da komai da haka jam'iyya ce da ke cibre da kuma ke da gurin ganin dan da muka aza insha Allahu Allah ya ba mu sa'a kan hawan shi bisa kare ga mulki kuma da haka sanin ya dawo ya kai kanshi da kanshi gida sunana nuhu sule eh, wanda aka fi sani da inkiya dan maradi mazaunin birnin niyame ni a tunani na bawan allah nan tun da yake can a zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da ke bisa kan shi amma lokacin da na ga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba eh, salim alim ya shigo na ce to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a nijar bangaren siyasa ba kan lasa ba ne kowa ya san waye hamma 'yan siyasa kansu sun san wane ne hamma haka ne to tun ma kafin hamamadu ya dawo Nijar an jima ana ta kiki kaka tsakanin jigogin jam'iyyar ta mai mulki wato ta pnds tarayya kenan da sauran jam'iyyun siyasa game da kokarin da aka jima ana yi wanda kuma har yanzu bai cimma nasara ba na ganin cewa an ba da wato an haɗa kawunan su akan maganar yadda za a gudanar da harkokin siyasar wannan muhimmiyar ƙasa ta afirka ta yamma tuma ba zaɓen shugaban kasa mai zuwa a shekarar 2021 idan allah ya nuna mana ba batutuwan da wannan lamarin ya kunsa na cikin abubuwan da muke son mu taɓa tattaunawa a muhawarar yau wacce wakilin musulun muni bar mai shirya mana a can ya mai tsakanin sahanin muhammadu na pnds tarayya din masu mulki da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana ta yan adawa ta shi hamadin kenan yau kuma za mu tashi ne kamar yadda muka yi alkawari inda muka daga aya a shirin makon jiya inda shi wakilin na pnds suke cewa akwai abin da ba za su yarda wa abokan adawar nasu ba mu abin da mu yan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ra'ayina ne ba za mu yarda da shi ba shine yaunin al'umma bisa wuyan mu ya rataya kamar yadda suka saba sun ka yi shi a wani lokaci an 2006 kowa ya gani inda an ce a wani lokaci mu samu husaha da mun kai unhwani da dokoki na kasa ma mun kai wannan da abin da suka so sai a yi abin da ake cima vid constitutional yani constitutional ya zamanto an samu tangar a bisa kai ga lokaci wanda doka ta keɓe wanda za a yi wannan abubuwa na zaɓe. Abubuwan da su yan eh, adawa ke eh, tambaya eh, babu kamshin gaskiya a ciki. Jika ji kuma wannan abubuwan idan mu ba mun yadda mun ka yi respect kan doka ba yani 'yan ƙasa laihin mu za su gani saboda yaunin ƙasa yau bisa wuyan mu ya rataya mm. don ba za mu iya yarda ba a rika tahiya don saboda wasu manohihi na siyasa a rika tahiya don saboda a kawo tangar a bisa kai ga kwanciyar hankali na ƙasa bisa kai ga tahiya na dokoki na tsari na demokradiyya saboda kowa ya sani duk duniya in ana yin harkan zaɓe ko harkan demokuraɗiyya akwai mai rinjaye akwai wanda aka yi rinjaye kuma duk lokacin da aka hika rinjaye haƙuri kake yi abin da a yauni na ɗan adawa shine duk lokacin da ya ga abin da aka yi wanda ba daidai ba ya shaida ma al'umma idan wannan abun shine addalin da ya saka mu jami'iyyar mu dai PNDS tarayya eh, kullum muke samun ci gaba tun da aka fara demokradiyyar nan zawa yanzu abubuwan da su yan adawar ke tambaya babu kamshin gaskiya a ciki kamar abubuwa kamar wanne da wanne suna ganin cewar jam'iyyar kuna ta fara shishigi a kan wannan tafiya da aka yi zaton eh, za ta taimaka a warware kikika na farko dai abin da nake son in ce shugaban kasa shugaban jamhuriya yana sama da party politika shugaban kasa bai sabkowa kamar da suka tsammani so idan suke cewa doka bata ba da dama ba shugaban kasa ya sabko bisa aren na siyasa bana bi zai hana wai ku tafi ai zaman nan a fara eh, eh, dan kaucewa watakila zargin kuna son ku kawo tarnaki wa harkoki har ku eh, ingiza gwamnati ta saba wa dokoki watakila lokacin zaɓe zai kure a gwamnati da kasawa. dazu na yi magana guda mai karhi wanda bai kawo amsa bisa kan shi ba Shi ne duk matsalar kasar ga yanzu mu tun da mun ka fara na ce maka mu mun gane cewa cikin kasar ga yanzu dai da yadda ake ciki akwai shugaban kasa isu muhammadu da shi da birji rafani bangare guda prime minister kuma akwai mpns da su sahanin kenan bangare guda tunda shi ga ganin shi mahawarin da muke son mu yi kalkashin sayan da ne alhali kuwa in ka ɗauki wa'anda za su halartar mahawarar nan kuwa ce neman sulu nan ba 'yan sayan da kaɗai ba ne akwai 'yan hararen hula mutum uku so ni ke bani amsa sun taɓa halarar taron sayan da so guda ma kenan su ga ganin su an samu hanya shi prime minister ya samu hanya wanda ke sa a dawo bisa kan teburi a nemi a magance duk abin da ke matsala cikin kasar ga to 'yan pendes tarayya wannan abun bai gyara su tun da su ga ganin su lokacin da sun kaka hosenikinsu da sun kai ma code electoral gyaran huska nasu ba tare da halartar eh, opposition ba kamar hanya ce da an sun ka buɗe ma kansu na zuwa zaɓe su kaɗai kuma su yi murɗiyar da suke so su huto su ce sun ci zaɓe to su 'yan tarayya sun san da in an yi zaɓe ba cikin kalkashin eh, sayanikin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai makon electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zaɓe. sanin kana jin da yadda 'ya'yan adawa ke zargin akwai take-take da 'ya'yan pnds tarayya ke yi wanda alamu ne da ke nunin ba ku shirya wa zaman sulhun nan ba eh, ni dai abin da nake so na farko in ce eh, shugaban ƙasa alhaji muhammadu isu ya samu ikon ƙasan nan ƙarƙashin ruhun pnds tarayya suka na saurari kama abin da yake son shi na son shi kwatanta ma mutane da kama akwai shugaban kasa daban da minister shi akwai kuma jam'iyyar PNDS tare daban in dawo baya bisa kai gidan saboda in yi mishi tuni da wani dan lokaci da aka kafa wannan kwamiti wanda zai fara aikace-aikace na eh, eh, na yin garan bawul bisa kai ga kwada eh, electoral kanshi duka korafe-korafen da 'yan adawa suka yi a wannan lokacin banda article wit. duka an son kom. Eh? duka kuma article witkin ma a wancan lokacin da aka ce ba wani aka ce a article witkin wannan ba a yin doka ta ƙasa don saboda mutum guda doka ta ƙasa tun kwadi electoral na sun kai lokacin suna mulki har zakwa yanzu wannan article kin bai taɓa sauya ba hmm, kuna ganin shi kaɗai ne ke eh? in kai kadai je in a'a wai a ina son in kawo ka ne bisa kai ga dan su haɗa da bakin su cewa da abinda sun ka saka korahe korahen da suka yi a wancan lokaci duka an ɗauke su an kom. to abu ne muke tare da eh, mutane wanda sai baka san menene a manuwarsu ba yani kai ka ce ga abin da an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa sai ka ce a kuma a allan baran ba haka nan ba sai an sake wani wannan haba mutum da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakanin ka da wangakin naka oh, ai ka gani ka san da kenan aikin eh, ba aikin ba haka nan bane bari in kare maka bari in kare bana bari in kare bana bari ai kana da cuba ban lutan kai magana kai da kake tambaya gare ni ba mu da wani fargaba bisa kai zabe saboda mun san da abin da mun kai makasar na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Mahmud Isu yake yi mm, ba na ganin kamar ku ba kwa son a tsaya a yi zabe na gaskiya wuya saboda kuna ganin eh, akwai wuya eh, ku yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su eh. to haka ne to kowace amsa wakilan jam'iyyun guda biyu za su da ga wannan tambayar da sile musu za mu ji wannan haɗe da sauran batutuwan siyasar nijar a shiri mai zuwa allah kai mu rana wa yau muna gode muku da kuka samu lokacin sauraron wannan shiri na yau kuma muna fata za a ci gaba da sauraron nashi bari mu kara gode wasu bakin namu wato sahani muhammadu na pnds tarayya da kuma shi bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana da ku musamman shi sile da ya shirya mana wani muhawara a can ya mai ya aiko mana ita nan washington a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington mun farko lafiya to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa muhammad hafiz baballe ya sake dawowa da labarai amma fa a takaice muhammad Murtala. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. shugaban amurka donald trump ya ce zai saka haraji akan kasashen argentina da brazil yana zargin waɗannan ƙasashe da cutar da manoman amurka ta hanyar cogen kudaden su shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter jiya litinin cewa zai saka haraji akan ƙarafa da ake shigo da su daga ƙasashen kudancin amurka da ya bawa jami'an ƙasashen mamaki. Wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Siriya da ake zargin gwamnatin Siriya da Turkiyya ne suka kai sun kashe akalla mutane ashirin a cewar wasu masu kare haƙƙin ɗan Adam. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce tana tsammanin gwamnatin Syria ta kai ɗaya daga cikin hare-haren ta jiragen saman da ya auna wata mashahuriyar kasuwa a wani ƙauye da 'yan tawaye suke rike da shi mai suna Ma'arat al-Numan da ke arewa maso yammacin ƙasar jiya Litinin. Kana ya kashe fararen hula goma sha uku. To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima can da hantsi da karfe takwas agogon Najeriya bakwai agogon Ghana. Za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai da rahotanni da ma sauran shirye-shiryenmu da kuma wasu sakonninku da kuka aiko mana. Yanzu ka madadin kowa a sashe wasu na Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin da mai bada umarni Cuba Hero Diodoni wato Malam Sidi sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke sallama a huta lafiya. VOA Afrique. Le